This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet akan va-hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran mai karantawa Jummai Alli. Da sanyin safiyar yau Asabar shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga shugabannin Burundi da su yi wa Allah Salace shawarorin da za a yi da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar da kuma kawo ƙarshen kamarin tarzoma. Shugaban ya yi wannan furicin ne ta saƙon da aka ɗauka a kan faifan bidiyo da aka gabatar ko kuma aka nuna wa 'yan ƙasar Burundi a yau Asabar ɗin Shugaba Obama ya ce kashe waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba. da kuma ta kalamomin tsana da shugabannin ƙasar ke yi suna dagula makomar ƙasar. A saboda haka ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta kawo ƙarshen yin haka ta halarci taron ƙasa da ƙasa da ƙasa ke shiga tsakani. Haka kuma Mr. Obama ya yi kira ga 'yan ƙasar da su yi watsi da tarzoma su yi aikin haɗa kan 'yan ƙasar. Ya ce bayan yakin basasa suna aikin sake gina ƙasarsu sun ga alfanun yiwuwar samun makoma mai alheri. a saboda haka ya ce kada su yarda saɓanin siyasa da masu yaya ta tsana su sa ƙasar komawa baya a ranar alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zata da wani ƙudiri da ya buƙaci gwamnatin burundi ta yi sharori da masu hamayya shugaba yuwari museveni na ƙasar uganda ne zai shiga tsakani a madadin ƙasashen afirka ta gabas. A can ƙasar Faransa kuma jiya Juma'a da daddare 'yan ta'adda suka kai hare-hare a lokaci guda a birnin Paris suka kashe mutane da dama da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma nakiyoyi. Akalla mutane ɗari ne suka mutu a wani wuri guda ɗaya lokacin da 'yan bindiga suka kai hari wani ɗakin taro kuma suka yi garkuwa da mutane kafin 'yan sanda suka kutsa cikin ɗakin suka kubutar da jama'a. Mahara biyu suna daga cikin waɗanda aka kashe. Kimamin mutane dubu ne ke wannan ɗaki a lokacin da wasu mawaƙan Amurka suke musu waƙa sa'ilin da 'yan bindigan suka kutsa suna harbi ba ƙaƙƙautawa da bindigogi masu sarrafa kansu. To amma yawancin mutanen da ke cikin ɗakin sun samu nasarar arcewa a lokacin da ake harba. Shugaban Faransa François Hollande ya ce zai ayyana dokar ta ɓaci kuma ya ba da umarnin a rufe kan iyakokin ƙasar. daga nan birnin washington dc kuma shugaba barack obama ya ce amurka a shirye take ta taimaka tun da farko da sanyin safiyar yau asabar wani jami'in 'yan sandan faransa ya faɗa wa muryar amurka cewa an kashe mutane 67 kuma adadin waɗanda aka kashe yana ƙaruwa nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin wani shaida a cikin ɗakin taron ya ce maharan sun yi ta harbi akan jama'a suna dakatawa ne kurum Idan harsashen su ya ƙare su sake sa harsashen cikin bindigan kuma su ci gaba da harbi. Ya ce sun yi haka su uku. Ya ce a lokacin da maharan suka kutsa yana kusa da wata ƙofar fita ya samu damar sulalewa a lokacin da 'yan bindigan ke ƙoƙarin sake sa harsashe a cikin bindigoginsu. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin ƙunar baƙin wake na bam da aka kai a kan 'yan shiya waɗanda suke yin jana'iza a Bagadaza babban birnin ƙasar ya kashe akalla mutane goma sha tara da raunin na fiye da mutane talatin. Jiya Juma'a aka kai wannan harin lokacin da ake wa wani ɗan yakin sa kai jana'iza. Nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, to amma ana tsammanin ƙungiyar ISIS ce ta kai harin wadda a baya ta sha auna manyan tarurrukan 'yan shiya. A wani labarin kuma jiya Juma'a shugaban Iraq Masud Barzani ya ayyana cewa mayakan Kurdawa sun kwace garin Sinjar da ke hannun 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS waɗanda suka yi fiye da shekara guda suna mamaye da garin. A yayin da yake tsaye a kan wani tsauni da ke kallon Sinjar a lokacin da sojojin Kurdawa suka daga tutar Iraq a tsakiyar garin, shugaba Barzani ya shaidawa 'yan jarida cewa ya zo ne domin ya ba da sanarwar cewa an kubutar da garin Sinjar. To amma shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da yake magana a ƙasar Tunisia ya yi taka tsantsan wajen mai da martani, amma ya ce ya yi imanin cewa za a kawar da 'yan ISIS daga garin Sinjar. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Asabar ɗin ne idan Allah ya yarda ake sa ran manyan ƙasashen duniya za su yi ƙoƙarin rage saɓanin ra'ayinsu a kan batun Siriya a lokacin da za su fara zagaye na biyu na shawarwari a kan kafa jadawalin zatta da wani ƙuduri a siyasance domin kawo ƙarshen yakin basasa ƙasar ta Siriya. Ana sa ran cewa shawarwarin da ake yi a birnin Vienna za su mai da hankali wajen gano ƙungiyoyin ƙasar masu sassaucin ra'ayi da kuma waɗanda ake zato ko kuma aka ɗauka na 'yan ta'adda ne. Ƙila Amurka da ƙawayen tasi ƙoƙarin magance saɓanin ra'ayin da ke tsakaninsu da Rasha da kuma Iran a kan makomar siyasar shugaba Bashar al-Assad. Nasara ƙalilan suka samu a zagaye na farko na shawarwaran da suka yi a watan jiya. A lokacin da aka kammala zagaye na farko na shawarwaran ranar 30 ga watan Oktoba, Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce da shi da takwarorin aikinsa na rasha da iran sajil lavrov da zarif da kuma sauran jami'ai sun cimma daidaituwa sa'annan kuma suka samu saɓanin ra'ayi rasha da iran suna goyon bayan gwamnatin bashar al-assad ita kuma amurka ta tsaya kai da fata cewa dilar shugaba assad ɗin ya sauka daga kan ragama mulki kafin a samu wani ƙudurin kawo ƙarshen yakin basasa a ƙasar. Jam'iyyar masu hamayya ta National League for Democracy ta ƙasar Myanmar ta samu nasarar lashe kujeru 364 a dukkan majalisan ƙasar, kimamin kashi 80 daga cikin ɗari na sakamakon da aka gabatar, a yayin da jam'iyyar USDP ta samu kujeru 40. Jam'iyyar NLD ta samu gagarumar nasara a kan jam'iyyar Union Solidarity and Development USDP a takaice wadda ke samun goyon bayan rundunar sojan ƙasar. Sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta gabatar jiya Juma'a ya nuna cewa yanzu jam'iyyar NLD za ta iya fin ƙarfin hawa kujerar naki a majalisar da ke da wakilai 664. Tsarin mulkin ƙasar ya haramtawa Ansan Suki shugaban jam'iyyar NLD zama shugabar ƙasa domin mijinta da 'ya'yanta ba 'yan ƙasar yammar ba ne. To amma shugabar ta NLD ta faɗa cewa idan jam'iyyarta ta sami nasara ita ce za ta riƙa baiwa sabon shugaban ƙasa shawara abin da zai yi ko kuma matakin da zai ɗauka. Bayan da ta bayan da ta taya shugaban Yammar Tianshin da shugaban jam'iyyar NLD munnar gudanar da wannan zaben tarihi da ƙasar ke buƙata. fadar shugaban amurka ta white house ta buƙaci a ɗauki ƙarin matakai ciki har da yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima domin ƙila an san suki ta samu sukunin zama shugaban ƙasar duk kuma da wannan zaben da aka yi kashi 25 daga cikin ɗari na kujerun majalisun an warewa rundunar sojan ƙasar ne rundunar sojan amurka ta ce kusan ta tabbata ta kashe john ɗan jihadi ɗan yakin sa kan ƙungiyar alsis baturen ingila wanda aka nuna shi a faifan bidiyo yana filla kawunan 'yan ƙasashen yammacin duniya kwanaki labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare a gyara zama Ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Shafa ne na garba gurgun doce mai kada mai gari don sallah dan garba mai hagun To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar Halima da fata an tashi lafiya. Lafiya lau Allah ya ji kai Alima kahu Allah ya gafarta mi. Amin sun ma'amin, <laughs> amin sun ma'amin Halima. Yau kafin ki fara gaisuwa ko mu fara da na ne. Sosai. Hmm? haka ya kamata shi ya kamata mi. to wannan gaisuwa ta musamman ta ce murna za mu mika ta ne ga iyalan mai martaba sarkin sudan na kwantagora wato mai martaba sa'idu na maska da kuma iyalan alhaji baban tayo kwantagora saboda shirya auren 'ya'yansu da za a yi 'ya'yanmu duka zan ci halima tunda mu ne muni in an lissafa manyan iyaye dai to mu ma za a samu a cikin kananan iyayen mm, wato isiya aroma baban tayo kwantagore da kuma gimbiya hadiza sa'idu na maska wanda aka hada auren sun a rana asabar da ta shige ba a yi auren ba tukunna ana shirin yi ne tukunna amma kin san dama in za a yi sai mm, in mun ba ku an tsaye da rana to rana kaza za a yi an tsaye da rana kaza <laughs> tukunna to sai mun tashi tukunna mun ji kafin a yi mm, a ce za a yi biki da sauran mm, su Allah nuna mana kuma Allah sa mijinta ne ita kuma matar shi ce Allah sa a yi da mu amin su mama Halima yawa to in kyale kike gaisuwa kenan to malam Iro tunda ka bani dama na baki dama Halima na koma gi gefe to da farin harko dai gaisuwar ta'aziyya ce zuwa ga sarkin hulanin dogon dutsi lamido hammadu mamman dangi da kuma sarkin hulanin tsibiri lamido ahmadu jimrau da sarkin hulanin gesheme lamido maude da dangane da rasuwar bafashi musa da kuma usman umaru allah ubangiji ya ji kansu ya rahamshe su ya gahorta musu ya kuma sa sun huta amin sun amin. amin. haka shi ma tsohon sarkin gwandu mustapha haruna jakollo muna miƙa mishi gaisuwar ta'aziyya dangane da rasuwar ƙanin shi isiyaku haruna rashid wanda aka yi sani da oga boss wanda ya rasu ranar talata allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ga wata gaisuwar wannan hili na abari ya huce zuwa ga malama aisha ibrahim da mai gidanta malam abdulrahman abani zumbude waɗanda kuma muke tayawa murnar samun karuwar ya macen da aka raɗa ma suna hajara allah ya raya ta ya ɗaya ba ta amin suma amin haka shi ma kaninmu malam umaru abdullahi wanda aka yi sani da baba da mai ɗakin shiramatu ita ma sun suma sun samu karuwar ya mace da aka raɗa sunan laila kuma a yau asabar dinnan za a yi walimar allah ubangiji ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya kuma allah ya raya allah ya raya allah ya ɗaya ba amin suma amin. To ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Isaku Bahago da Haji Asheku a unguwar Nasarawa Magarya da Honorable Sanusi Musa Maraini a Tsatsunburin da Tasi Mai Lemu a Yekuwa. Da Hajiya Aishatu matar Ahmadu Danje a Magarya da gamba Tayar a Magarya da Mustapha Ranki da shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi a Garkin Daura da man lawan Mai Fetur da Shafshaf da Mustapha Mai Shayi a Gawan Tahiro Road Magarya. sai wata gaisuwa zuwa ga mutari kyale-kyale a magarya da kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga yusai mai shayi da katin zaɓe dangane da rasuwar mahaifin shi a can garin dan kwarai da fatan suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga malam abubakar gede babban mai sauraron wannan hili ne na abari ya huce yana kasar belgium da shi hajiya adama matar lashidan burema a sabon zango lome da yayashi ko kuma shi hajiya hawa matar sidi sabon zango lome a sakkwato kuma kamar sarkin yamman kware alhaji aliyu abubakar dan hubare da kamilu aliyu abubakar dan hubare da uwar gidan sarkin yamma hajiya tani da watan duk suna nan lahiya Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Kaka wadda ita ma muke miƙa wa ta'aziyya dangane da rasuwar mai gidanta Alhaji Ibrahim Comrade Cycle wanda ya rasu ranar Litinin a Zaria. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya wata mishi ya sa sun huta amin. Ga wata gaisuwa kuma zuwa ga Awwal Idris Yarima da amaryar shahadiza Muhammad Ali Baffa waɗanda a yau Asabar ɗinnan ake ɗarma aurensu a Fataskum. Allah ya sa a yi a sa'a Allah kuma ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya mutuka raba. Amin. <laughs> Halima ga wata gaisuwan nan zuwa ga amarya ita ma hajiya Hauwa Adamu sarauniyar Kardam ta gidan rediyon BRC Bauchi wadda a yau ake bikinta Allah Ubangiji ya sanya alheri ya sa an yi a sa'a. Haka kuma muna mika wata gaisuwar zuwa ga ango Bashir Ahmad Aliyu tare da amaryarsa Na'ima Aliyu Abdullahi waɗanda a yau su ma ake ɗaura auren aurensu 11 na rana din a garin Zaramba da ke yankin karamar hukumar birnin Kudu a jihar Jigawa Najeriya Allah Ubangiji ya sanya alheri. Amin mutuka raba. Mutuka raba. Dan bangaisuwa gaisuwa zuwa ga iyalan Yunusa Usaini Balib wanda biki kira shi da wancan suna ba a satin da ya shige muna taya shi murnar auren diyarsa da wato haulatu da aka yi jiya a Baucin Yakubu Allah ya sanya alheri. Amin kuma matuka raba. Matuka raba. Dan mun gaisuwa zuwa ga Suleiman Adamu cheledi na gidan rediyon BRC FM da ke garin Kirfi a jihar Bauchi sai Hajiya Hauwa Lawal Sallau ma dakin unguwar nufa a Baucin Yakubu tare da mai gidan nata wato Alhaji Lawal Sallau ma daki. muna mika ɗan gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Adamu Muhammad gite a ƙasar Chadi sai mai sauraron mu Sade Sade Sa'idu Daura kullum na zo faɗan sunan nan sai na sai na yi tuntuba harshe na rasa <laughs> dalili saboda kin sa ko wata mawaƙiya mai suna shari eh sosai yawa ɗan gaisuwa zuwa ga alhaji nasiru ibrahim darazau muna ta shi muna naɗa sunan jaririyarsa da aka yi a unguwar ciratawa da ke garin darazau sai gaisuwar uban doman kunda wato alhaji mako isa kundar na majalisar karamar hukumar bauchi sai gambo mai gangare dan kuna garin lafiyar jihar nasarawa da sule muhammad jama'ar a hukumar custom da ke lagos sai gaisuwar mataimakin shugaban kungiyar manoma ciniki da masana'antu arewacin najeriya alhaji sunusi mai jama'a a bauchi sai alhaji bashir bukar rimin zayam da ke garin rimin zayam a karamar hukumar toro a jihar bauchi ke sanda unguwan mu ɗaya ne ko da yake da ya koma rimin zayam ɗin amma dai shi ma dai ɗan unguwan jaki ne I Go out. hali kwa makawo idan muna da matsala <laughs> babba kuwa ba ka da ba. ashe da alima kaho ya rasu haka aka ce wai ba astaghfirullah mm. akwai mai kashewa banda Allah haka yake saboda kin san abin da ke <laughs> tsakanin su sabani lokacin mm, tsakanin shi da dan yindo sai a ce mm. a ah, yi shi kaza kaza kaza da sab da makamantan su Allah Allah gafarta musu kuma da Allah ya shirye mu amin sun ma Halima malam Iro yau dai ba labari ko mu tattare shi kenan ah, mun gama akwai labarai da yawa amma dai <laughs> amma in ba mu yi maganar tutar najeriya ba barin kyale ki sai ki bayyana mana labarin da za mu faɗa kai malam iro ban ce kala ba wata tutar najeriya wai a'a ni dai nace ban dai ce tutar najeriya ba balle to ni dai gaskiya ni dai mm. gaskiya ana ana so dai a kokkulle wani abu a dora min a ce nayi wani ana ce tutar najeriya na faɗa kin ji na faɗa ne ban ce kala ba to ibrahim na kyale ki ne kawai saboda na san cewa ke da bakin ki eh, sai kin faɗi eh, magana ibrahim me ya kawo tutar najeriya yanzu dai shine na faɗa na ce kawai tutar najeriya yanzu ni dai wala sauraro bai san abin da nake eh, faɗa ba to shikenan ni ma ban san abin da kake faɗi amma ke kin sani a ni dai labarin da zan baka yawa kuma kin dauko hanya amma yanzu kina so ki saki hanya <laughs> yanzu dai malam ira ka bar zancen wannan tuta barin baka wannan labari na dan barno barin je da yadda labari yake tukunna wani dan barno ne ya je bakunta gidan hilani sai suka kai mishi damun hura mai kyau ka taba shan hurar rugga mala iru mm, a dama maka hurar rugga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mm. to aka dama mishi hura damun rugga mm. da yayi liddayi biyu sai ya ce daga ina nake jin karan algaita <laughs> sai wani ya ce a hulani ne a bayan gari suke gayyar daurin damin hatsi sai dan barna ya ce a'a me kuma ya gama hulani da noma su da suke kiwo <laughs> <laughs> ito ka gane labarin nan dai kuma la iro na gane kan labarin ya a wai kawai da ya kurɓi wurin da a cikin kunnen shi oh, kawai sai ya ji algaita hmm. sai ce ina yake ji algaita aka ce a hilani ne suke taron dar madami sai ya ce a'a to me ya gama ya gama <laughs> wato babu ma wata algaita da ake a wurin <laughs> lokacin a'a babu kuma ga kadai ne ji abin eh me ya hada su da noma su da suke kiwo kuma ga hura an dama mishi da da gero yana sha wallahi ya ci sa'a bai ma ga tutar najeriya a <laughs> oh. jikin lodayin ba ni dai na shiga uku masu saurare ni na santa ofis eh, ni na santa ofis grace alheri abdu ta kawo tuwo da miyar kubewa na sharbi tuwo da miyar kubewa ban lura plate din da na ci tuwon tutar najeriya ce sai da na gama na ce la grace ashe plate din naki ma tutar najeriya ce to na ce kalar tutar najeriya <laughs> Malam Iro. Ban dai ce kala ba, aikin jini na ya gumne kawai ne shiru abina. Da shi kenan ni dai. <laughs> Ma sauraro, ni dai zan jabar ki a kawai zan kyale ku sai sai sai mako mai zuwa. Eh kuma magana tutar Najeriya na daga ni da. <laughs> Eh, gaskiya eh, an yi ta. Amma kuma kar ki manta ina son faɗa miki cewa Alhaji baban ta ya kwanta gora ya ce dama halima ke ce mai buga katin gayyata in aka zo lokacin da za a yi abin nan auren isiya to gimbiya to Allah nuna mana yawa ke ce ke mai buga <laughs> katin ke ce mai kiran gayya to Allah ya nuna mana Allah Allah sa ai da mu wata mai zuwa insha Allah da a yi to Allah ya kai mu Disamba din nan Allah ubangiji ya zo to Allah ya nuna mana amin su mama ma sauraro har da tutar Najeriya zan rike za ta riko da tutar Najeriya za ta za ta shigo na za ta shigo Najeriya da tutar Najeriya kun dai ji daga bakin ta Thank <laughs> you. Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Da sanyin safiyar yau Asabar, shugaba Barack Obama na Amurka ya yi kira ga shugabannin Burundi da siwa Allah su halarci shawarwarin da za a yi da nufin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar da kuma kawo ƙarshen kamarin tarzoma a ƙasar. A can ƙasar Faransa kuma jiya Juma'a da daddare ne 'yan ta'adda suka kai hare-hare a lokaci guda a birnin Paris suka kashe mutane da dama da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma nakiyoyi. Akalla mutane ɗari ne suka mutu a wani wuri guda lokacin da 'yan bindigan suka kai hari wani ɗakin Borno a taro kuma suka yi garkuwa da mutane da dama kafin 'yan sanda suka kutsa ɗakin suka kubatar da jama'a. mahara biyu suna daga cikin waɗanda aka kashe jami'an ƙasar iraq kuma sun ce wani harin ƙunar bakin wake da aka kai akan 'yan shiya ya kashe akalla mutane goma sha tara da raunana fiye da mutane talatin da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda sahaba imam aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.